Bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala al karim wa ala alihi haqqa da, wa miqdarihi alazim alhamdulillah za mu ci gaba da karatunmu na ajami'us sahihu wato sahihul Buhari, wanda muna cikin kitabuz zakati za mu tashi wani babi ne hmm? babu yace to wato babul bai'ati ala ita zakati babi kenan zai bayani akan yi chappa shine bay'a a yi cappa shine a kulla alkawari ala ita zakati akan ba da zakka shine bay'a din wato aqdul ahdi kenan kulla alkawari hmm. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ne da kuma faɗin ubangi da yake cewa fa'in tabu wato idan suka tuba gabarin shirku gabarin kafirci wa aqamu salata suka tsai da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa ihwanukum fid dini to dan haka sun zama yan uwanku cikin addini abin da yake kan ku shi yake kansu abin da hukuncin da yake kan ku Eh, shi yake kansu kun zama ɗaya kenan sun zama yan unku cikin addini yawa kamar nan wajen wato yana nufi wato ita wato alkawari na musulunci na musulunci baya cika sai da ba da zakka kenan kamar haka yake nufi a nan wajen hikimas ta kawo wannan aya a cikin wannan babi kenan yadda alkawari na musulunci wato ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai da sallah to hakanan shi ma wato alkawari wato na sha'anin musulunci a ta musulunci ba ta cika sai da ba da zakka muje حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه ya ce hadisin ibn numairi ya daga su zuwa ga jariri ibn abdullahi bajali jariri yake cewa baya atun nabiya sallallahu alaihi wasallam ala iqamatu salati na yi cappa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana na karba alkawari gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ala iqamus salati a bisa cewa zan dinga da sallah wa ita zakati da kuma ba da zakka ne alkawari akan haka ya ce wa nusihil kullum musulmin da kuma yin nasiha ga dukkanin musulmi nasiha idan da can da yake cewa addinu an nasiha ma'ana nufin alkhairi yawwa kowane musulmi zan yi masa zan nufi alkhairi gare shi shine nasiha ɗin a nan wajen yawwa kaga nan wajen jariru a cikin wannan hadisin ya bayyana cewa ya yi caffa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla alkawari akan tsayi da sallah ai da ko bai yi alkawari ba in dai kai musulmi ne to sallah wajiba ce a kanka in dai kana musulmi sallah wajiba ce a kanka kuma ana neman ka da ba da zakka inda dukiyar da fitar da zakkar kuma ana neman ka da nasiha ga dukkanin musulmi amma kaga a duk da haka kuma sai zo din daɗa yin ahadi ya ƙulla alƙawari ga shugaba sallallahu alaihi wasallama kan yin wa'annan abubuwan wannan shi ya nuna wato shine asali cikin karɓan ahadi da ake yi na masha'ihu gurin auradu da ake yi na ɗuruku na ɗariƙa kaga damun salati ai yana kanka shari'a ta umarce ka da yin salati shari'a ta umarce ka da yin zikiri an umarce ka da yin istighfari amma sai ka zo gurin wani wato sai ka zo gurin wani bawan Allah sai ka ɗau alkawari a gurinsa ka yi alkawari ga Allah bisa cewa kai wa kanka alkawari kullum za ka yi istighfari dari salatin annabi dari hailala dari safa da yamma yadda muka yi a dariƙar tijjaniya shine ma'anar talƙinin da ake yi kenan yawwa mun ɗaukar wa kanmu alƙori kullum za mu yi istighfari za mu yi lazimi da safe istighfari kenan salati da hailala za mu yi shi kuma sirran za mu zo mu zaman wazifa shi ma mu yi istighfari mu ambaci Allah mu salatin annabi shi ma jahara za mu yi zikirin juma'a duk juma'a shi ma kuma duk mun yi alƙawari a kansa shine hikimar ne din abu ne wanda yake asali a cikin shari'a to irin wannan a ci. na'am shi ne sai ka zo wani bawan Allah sai lakana ma dariƙa na'am mu je babu izzakati to shi kenan babi kenan wato laifin wanda yake hana zakka na'am والذين da kuma faɗin Allah da yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة wa'annan da suke taskace dinari da azurfa suke taskace su wala yunfiquna hafi sabilillahi ba sa ciyar da su cikin addinin Allah cikin tafarkin Allah to yace fa bashirhum bi azabin alimi kai musu bishara nan bishara ta hukumin ne ga ne yawwa kai musu bishara da azaba wadda take mai raɗaɗi na'am ya ce shi ne a ranar da wato za a ƙona su alaiha a kan ita dukiyar finar jahannama a cikin wutar jahannama fatakuwa da haji baguhun wujunubuhun wuzuhuruhun wato za a yi sai a yi wa wato fusakunsu da bayansu da sasanninsu a yi masu lalas sai a ce da su wannan shine abin da kuke taskacewa ga kawunanku fa zuku ma kuntum zuna na'am حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فات الابل على على خير ما كانت na'am yace to kaga wannan ayar da da ya kawo mafi yawan salaf magabata can sun tafi akan cewa wannan ayar wato ama ce ta gami ga musulmai ga waɗanda da su ahalikita kitaba ga baki ɗaya wanda wasu kuma suka tafi akan cewa a'a suka tafi akan sabanin haka saboda akwai hadisin sai na umar da ya zo yake nuna cewa duk dukiyar ayyuma malin duk dukiyar da aka ba da zakatta to wannan ta zama ba kanzi ba wasu suka tafi akan haka kuma allah fa'ala shi ne kawo hadisin alhakamu bin nafi'in ya daga shi zuwa ga abu huraira yake cewa kalin nabi sallallahu alaihi wasallama tatil ibul ala sahibaha ala khairu ma kanat yawwa raƙumi yana zuwa gurin ma'abucinsa ala da ma kayan absa fiyayyen yadda iki wajen halittarsa zai zamo wato zai zo fiye da yadda halittarsa take a nan duniya muje haƙaha idan ya zamo mutum bai ba da haƙƙinsa bai ba da haƙƙi a cikin ita raƙumin ba to za ta dinga tattaka shi wato bi a hafafiya da wannan kofatan nasa haka za su tattaka mutum idan mutum bai fitar da haƙƙin Allah a cikin ragumi ba shine zakka ya ce haka nan su ma awaki su ma suke zuwa gurin ma'abucinsu a safiyayyen yadda suke su ma idan mutum bai ba da zakkarsu a cikinta ba ta tsa'uhu bi a zalafiya ita ma za ta dinga tattaka mutum da wannan kofatan nata kuma za ta dinga sukansa da ƙawanta su ta sukan mutum da ƙahunhunansu ya ce ya ce yana da cikin haƙƙin su dabbobin to shine wato a tatsar da su a bayar da su a ba da su alal ma'i a gurin mashayarsu shi da mutum ya ɗauka shi kenan wajen mashayarsu kuma shi kenan sai a tatsa kuma a bada wato abin da aka tsagare su a bada shi saraka na'am shi sa a cikin wannan faɗin akwai malaman da suke gani wato a cikin dukiya akwai wani haƙƙi da ake nema a cikin dukiya bayan zakka saboda wannan faɗin akwai wanda suka tafi akan haka yawwa yace kada ɗayanku ku ya zo ranar tashin alkiyama ya zo da akuya ya hamilu ha a larakabatihi yana dauke da akuyar wato a larakabatihi a kan wuyayensa tana wani irin sauti irin wannan kukan nata tana ta ihu na'am haka zai dinka fada sai ya zo kuma yana kiran shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah sai ya ce ba zan maka komai ba ba zan mallakan maka komai ba karban lakto ai na isar na gaya ma ya ce kafa ɗayanku da zo da raƙumi ya hamilu ala raƙabati yana ɗauke da raƙumi akan wuyayensa gashi kuma raƙumin an kashi ya ƙara girma lahuru ga'un yana wannan kukan nan nasa yana wannan ihun nasa shi ma sai kirawo shugaba sallallahu alaihi wasallama ke da ya ce sai shugaba ya ce sai in ce ba zan mallaka maka komai ba karban lakto ai na riga na isar na isar yawa shi sa mu kula da sha'anin zakka din nan duk wanda Allah ya ba shi abin da zai fitar da zakka musamman ko ko rakumi ko awaki ko awaki abubuwan da ake fitar musu zakka ko sha'anin kuɗi ko kayan abinci to ya kokari ya fitar musu da zakka

wato ali bin abdullahi lamadini madini ya ɗaga shi zuwa ga abu salihu sammani wannan babban tabi'in nan daga abu huraira yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man atahu allahu malan duk wanda allah ya ba shi dukiya allah ya ba shi duka kuma ya zamo bai ba da zakar dukiya ba yace to za a suranta masa a ranar tashin alkiyama za a suranta masa ita wannan dukiyar a suranta masa wato shija'an kumurci irin katon macijin nan a ƙara'a wanda yake mai sanko kan nan babu komai a side irin kumurcin nan wanda yake miƙewa tsaye a kan kaga maciji a kwance yake wanda za ga ya irin miƙewa tsayen nan yawwa ya ce kuma lahu zabiba ta ni yana da wasu ɗige-ɗige guda biyu ito eh sai a zo a yi masa sakandami da wannan kumurcin a yi masa sakandami da shi ya kakadan naɗe shi da shi da wannan kumurcin sannan sai ya ruko wato da gefunan bakinsa shine dambaran bakinsa guda biyu shi kumurcin sai ce ana malaka wannan dukiyar da ka tara din na ni ne sannan sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wala ya sabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhalu bihi yawmal qiyamah na'am to kaga wato rashin fitar da zakka tashin hankali ne yawwa haɗari ne da gaske rashin fitar da zakka yawwa shi sa wanda allah ya bashi kuɗi dukiyar nan ta kai fitar da zakka to sai ya kula lallai yi kokari ya fitar da haƙƙin allah a ciki zakan nan ko ta kuɗi ce ko ta noma ko ko ta awaki yawa kake da su umma baka sani baka tambayi malamai masana su dinga gama ga dukiya ta kai kaza ga haƙƙin Allah a ciki ka yi ƙoƙari ka fitar sai ka gade wato in kana duba nasusi na shari'a sai ka gade babu hutu irin mutum ya ba Allah ya ba annabi yawwa babu hutu shine hakikanin hutu bin Allah bin annabi ka bi manzan Allah ka rike addini ka yi aikin annabi a nan hutu yake amma duk wani abu ba wannan ba ko duniyar aka baka sai ga wallahi babu hutu a ciki saboda in ka duba sai karshen sa karewa zai karshe dai ba inda zai zama tabbata in ba lahira ba yawa lahira kuma in ka je lahira din nan ba abin da zai cece ka in ba aikin ka ba to me kamata kai kai aikin alkhairi ka ba Allah ka ba annabi yawa ya dace mu ji tsoron Allah ji tsoron Allah kullum gashi nan ana ta karanta mana alqur'ani muna ta jin alqur'ani muna ta jin sunnar annabi muna ta jin maganganun malamai amma kaga zuciyar mu uwa kullun zuciya ta kan garewa take to ya dace mu kula mu kula yawa yadda za ga kullun yau wannan ya mutu gobe wannan ya mutu kai ma ko abin kuma zai komo kanka ba kowa ya nan gaba shi za a ɗauka ya tafi lahiran nan ba yawa kuma ka je lahiran nan ba abin da zai amfane ka in ba Allah ba gaskiya ka da ubangiji gaskiya ka da manzon Allah shine abin da zai amfane ka yawa shi yasa wanda ya gane za ga masu hankali wa tsiske da duniya yawwa kaga shehu nan radiyallahu ta'ala anu yana gaya mana ya ce duk abin da na kalla sai in tafakkuri a ƙarshensa in na gano ƙarshensa sai in ga na wannan abin sai in ga baya gabana ice duk abin da na duba to ƙarshensa nake hangowa sai in ga ƙarshensa babu ne ice sai in watsi da shi ya ce shi yasa zuciyar nan ta wada bai taɓa shiga ya kwanta a ciki ba in ba Allah ba to kuma haka yake duk abin da ka duba sai ga ƙarya ne hayaniya ne ita duniyar in ka duba da mulkin da dukiyar da sarautar da, kudin da alatin duniyar in ka duba duk sai ka ga duk ƙarya ne zai wuce kuma hayatun duniya illa la'ibin wal yawwa la aisha illa aisha al babu wata rayuwa in ba rayuwar lahira ba in ji annabi to Allah ya samu dace mu je hada babun babi kenan ma uddiya zakatu abinda aka bada zakarsa falaisa bi kanzin wannan bai zamo kanzi ba can da Allah yake cewa wallazina yakunzuna zahaba to abinda aka fitar da zakarsa aka bada zakarsa to wannan ba zai zamo kanzi ba yawwa na'am ya ce saboda faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato babu zakka a cikin abin da bai kai kimar ukiya biyar ba an sani dukkanin wato ukiya guda ɗaya shine dirhami arba'in kenan ko yawwa dirhami eh, arba'in su biyar shi zai kama ɗari biyu kenan ko dirhami ɗari biyu shi wanda shine kimar zakka na'am بن شبيب بن سعيد نعم daga Khalid bin Asalama dan uwan Zaid bin Asalama wannan babban malamin nan yace ya ce mun fita tare da abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda sai wani balaraban ƙauye ya ce العلم قول الله والذين labarin faɗin ubangiji da yake cewa wallazi ne kunzuna zahab wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah sai abdullahi dan umar ya ce ya ce man kana zaha duk wanda ya taskace dukiya ya tara ta kuma a halin bai ba da zakar dukiyar ba to fa wai lahu ya ce wannan masifa da bala'i ya tabbata gare shi ya ce wannan kutun kafin a saukar da hukuncin zakani. ne ya zamo tara dukiya abu ne wanda yake mazamuni kafin a saukar da zakani ne in ji ibn umar yace yayin da kuma ubangiji ta tabaraka wata ala ya saukar da zaka a shekara ta biyu da hijira to sai ita ubangiji ya sanya zaka ta zama tsarkakewa ce da dukiyoyi shine tsarkin dukiyar na'am shi ta da dukiya mubahi ne yawa ba abu ne wanda yake ba in dai an fitar da zakka tabbatar zaka kiyaye haƙƙin Allah a ciki yawa lokacin zakka ka ba da zakka na'am حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق قال قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواكن صدقة na'am yake cewa daga abu sa'idin al-khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna khamsa awaqin sadaqatum babu zakka a cikin abin da bai kai ukiya biyar ba ya ce haka nan babu zakka a cikin abin da bai kai garke biyar na raƙumi zakka ba babu abin da bai kai wato garke biyar na raƙumi shi abinda bai kai haka ba shi ma babu zakka a cikinsa ya ce haka nan babu zakka a cikin abin da bai kai ausiki biyar ba dukkan ausiki ɗaya ya zama wato sa'i sittin kenan so biyar kaga zai zama sa'i ɗari uku kenan ko to abin da bai kai haka ba to wannan babu zakka a cikinsa حدثنا علي سمعه شيمن أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربزتي ya ce in ji zaid bin wahabin yake cewa na shuɗe da rabaza ya ce a rabaza sai gani ga abu zarre allah ya ƙara masa yadda sai na ce da shi to me zaunar da kai a nan wajen abu zarre ya ce sai abu zarre ya ce na kasance a ƙasar sham ya ce sai muka yi saɓani da ni da ma'awiya a cikin faɗin Allah da yake cewa wallazi na yakin zuna zahab wal fiddata wala na hafi sabilillahi ya ce shi ma'awiya Allah ya ƙara masa yadda ya ce a wannan aya ta sauka ne a cikin ahalul kitabu su su kaɗai shi kuma abu zarin ya ce a'a da mu da ahalul kitabu a cikin wannan ta sauka ba wai ahalin kitabu kawai ba lokacin shi ma'awiya yana sham yana haye ne wasu usman hakimci a can na'am ya sai aka samu kama wani ɗan saɓani a cikin wannan tsakanina da ma'awiya in ji abu zarre ya ce don haka sai rubuta ya aika wa amirul mumini na sai usman yana kai ƙarata akan haka to sai sai na usman ya rubuto min cewa lalle in zo madina abu zarin ya ce sai na zo madina ya ce da ya zo madina mutane suka ca a kansa suka taru a kansa kai ka ce mutane ba su taba ganinsa ba in ba wannan ranar ba ya ce sai na ambata wa sai na usman haka cewa ga abin da muka yi sabani shi ya ce wannan ayar ta sauka ne akan ahlul kitabi ni kuma na ce a'a da mu da su saboda shi abin da ya kai kararsa kai shi a matafiyar sai abu zarrin a tafiyarsa shi bai daka tara dukiya ba a ce ka tara kuɗi in dai za ka tara kuɗi yi sama da bukatarka shi a gurinsa wannan haramun ne sai dai ka ajiye kuɗi wanda bai wuce bukatarka da ka ci abinci ka sha ba shi kenan sai ce da ni sai ce to in kana so yi tambayi na to shi ke ne dan matsa ma dan koma in ja bayan in fita daga cikin sham din in zamo a kusa ya ce to wannan shi ne abin da ya zaunar da ni wannan mazaunin ya ce wallahi da ce za su shugabantar mun da wato wani bawa wanda yake ba habashi baki ya ce wallahi zan biyayya gare shi kuma zan bi shi zan saurare shi zan bi shi na وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو الصمد قال حدثنا أبي حدثنا الجريري حدثنا أبو العلاء بن الشقيري ya ce a hanafa bin kaisin haddasa hu ya zantar da su ya ce ya ce na zo na a gurin wasu tawaga daga cikin ƙuraishu ya ce sai ga wani mutum nan ya zo wanda yake mai kaushin gashi da tufafi da kuma siffa ya ce har sai da ya tsaya a kansu sai ya sallama sannan ya ce ya ce wanda suke tara dukiya in ji shi wannan mutumin ya gaya musu ya ce to kai musu bishara da wasu duwatsu duwatsun wuta da za a ƙona su akan wannan duwatsun fina da jahannama a cikin wutar jahannama sannan sai a ɗora mutum wato a kan wato tsinin wato nunansa shine wajen ƙirjinsa a ɗora shi a kan tsinin wato halamata sadiya wato nunan ɗayansu har sai ya fito wato ta tsinin allon kafadarsa ma'ana za a sa wani irin tsini sai a ɗora mutum a kan nonansa haka abin da su ya fito ta bayansa shi mutumin yake gaya musu ya ce sannan kuma a ɗora shi a kan allon kafadarsa na baya tsinin allon kafadarsa shi kuma hatta ya haruji min halamata sadiyi har sai ya fito ta tsinin nonansa yace to wannan mutumin yana yace ya tazalzalu yana raurawa to shi abu zarin da ya gaya musu wannan sai ya juya sai ya zauna zuwa wani ginshiki ya ce to sai na bi shi fal jalastu ilayhi sai na zauna inda yake ya ce to lokacin ni ban san kowaye ba ya ce ba'an Allah ya ce ba na ganin mutane face wato sun ƙi abin da ka faɗa sun ƙyamaci wannan zance naka to su kuma a lokacin abubuwa abu ya buɗe ana samun dukiya an fara tara dukiya shi kuma ga irin mazhabinsa kawo ko ba za a daidaita ba ko wanda kuma ko a yanzu din zaga wanda zai zamo yana baya baya da sha'anin duniya sai ga baya farin jini gurin al'umma gashi kuma shine gaskiya din sai eh, musamman ma a yanzu qala innahum la yaqilun ya ce a wannan ai ba su hankalta komai ba su da hankali ne shi yasa suke tara duniya in ji shi abu zarre ya ce bacin halili ba daɗina ya gaya mun ya ce to wane ne ba daɗin kaɗin nan yake cewa ƙalin manzala shi ne ba daɗina. ya ce haka shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abadarrin atum siru uhudan yanzu kana ganin dutsen uhudu ya ce ya ce sai ne duba zuwa rana da irin abin da ya ruguwa daga rana kafin faduwarta ya ce ni ina ganin cewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aike ni zuwa wata bukata gare shi wata bukatarsa alaihi salatu wassalam na ce haka ne ya rasulullah ina gani ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا yace to yace to ba zan so ba a ce ina da kwatancin dutsen Ubi ya zama duk kuɗi ne shi ne dinari in fi ƙahu kullawo a ce kuma wanciyar da shi dukkaninsa sai dai ko a ce ko dinari uku ya ce wayannan da kake gani ba su da hankali ne ya ce dahar dai suna tara duniya sai ce wallahi ba zan tambayi su wani abu na duniya ba wala astabtiyin kuma ba zan ba zan nemi fatawarsu ba akan lamarin addini hatta alƙalla har haɗu da Allah to kawo wannan dole ku samu saɓani da su ma'awiya wannan shi ya suka samu sabani kuma daga ba kuma ya koma rafza ya zauna a can yawwa shi matafiyarsa kenan yana daga cikin matafiyar a shi abu zarin shi hatta kanti bai da a yi shi a cikin madina ba wannan ma ya kawo masa suke ta samun saɓani da yan uwansa yawwa ya ga kanti a madina a a tara dukiya shi a matafiyarsa bai tafi akan wannan ba yawwa kuma daga cikin auliya'u akwai wanda za ka suna tafiya akan wannan masharabin yawa akwai wanda za ka sun tafi akan wannan masharabin daga cikin bayan allah yawwa yanzu ko mu nan radiyallahu ta'ala shi aliyu harazim za ga ai akwai kyamar duniya za ga tarin duniya ban taba ganin wanda duniya ba ta burge shi ba irin shehi a ce ka samu kuɗi ka tara kuɗi baya burge shi kuma duk wanda ya zo na da shi nan radiyallahu za ga san da ba shi da kuɗi ya fi munna ya fi farin ciki ai haka ne ko yawwa in aka kamar hadiya aka kamar hadiya sai gan shi dum amma in aka ɗauke shi aka bayar da su daga yana munna yana dariya ko kuma aka ce yau an tashi babu abin bukata ba abin da za a yi zai ga yana farin ciki yana dariya <laughs> toka toka amma wannan martaba ce mukami ne a mukamin sa ne wannan ba za mu iya haka ba Allah kai mana lidifi ka mana abin bukata yawwa ka san wani abin ai shi wani abin martaba ce eh, wani koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ahli sunna na haƙiƙa yanzu wannan duk sunnar annabi ne mun karanta a cikin wannan littafin ko yawa zalla an yi sallah ya shiga cikin gida cikin gaggawa bayan ya fito sahabbai suka tambaye shi ya ce na tuna da wani dinare ne kuma ina kyamar ya kwana a gidana na fito na ba da shi alayhi salatu wassalam au kama kala ya wato kaga yanzu wannan sunnar in sunna za ka yi ta haƙiƙa to sai ka tafi akan wannan sunnar ka kuɗi ya ce kuma al'ana istarahatu yanzu ne na huta da ya bayar da kudin baki daya to wannan sai manya kenan kummalu daga cikin ahalin sunna wanda duk mun gan shi nan gurin shehu ko yawa sai an ɗauko an bayar sannan zai ce alhamdulillah yanzu na huta <laughs> yawa to kaga duk irin wannan mu dinga izina kuma shine amfani zama da bayan Allah ko ba za mu dinga dan dosuwa da wani abu na aikin su nan shehu kafin ya koma zuwa ga Allah kaga a shekarar da zai koma zuwa ga Allah ai kaga dinga gaya mana ya ce ba zan mutu in ban mota ba ba zan mutu allah kiyaye in mutu in bar miliyan daya allah kiyaye ya dinga addu'ar ya ce ba zan mutu in bar gida ba ko wani kango ko wani abu ya ce sai dai littafi da carbi muka ga uwa wasa yana gaya mana ma a cikin gida yana ta gaggaya mana an ba shi motar ya ce a rabu da ita uwa wasa duk hankali bai kawo ba 'yan gidan da suka yi raguwa wanda ake kawo masa wani in an kawo wani abu ya kira malam abba a ji a dan sai wani abu da za a sa yara ragu gidajen daman ɗan kaɗan ne 'yan ƙanana ne ya tattaro takardun ya kira ni ya ce rubuta sunan wani ya ka na bashi ɗin ya rabar da su ya rabar da su kuma haka aka koma ga allah ɗin babu komai babu komai haka duk aka tafi zuwa ga Allah to kaga wannan wata babbar sunna ce ta annabi wanda koyi da ita sai manyan kummalu to kaga mai irin wannan sai da mu ci Allah ba mu sa yawwa kuma duk wannan ana nuna mana kyamar duniya yawwa to mu taba diwanin tun da yau ne za mu rufe mu ko